yana da imani kamar yadda annabi ya bamu labari tozarta amana alama ce ta munafunci da kuma saban Allah annabi yana faɗa a cikin hadisi la imana liman la amanata lahu babu imani ga mutumin da baya da amana an zare masa imani duk wanda aka haramta masa amana a cikin ayyukansa faman hurimal amana duk wanda aka haramta ma faman hurimal amana wanda duk aka haramta masa amana hurima kamal al-iman an haramta masa cikar imani a tare da shi yayan uwa duk wanda ya zama yana da cin amana a cikin mutane manzo Allah ya ce tir da abin da yake abota da shi idan ya zama mai cin amana ne wa tilka alamatun nifaq kuma idan aka ga mutun yana ce tozarta amana yana cin amana al'umma to wannan alama ce ta yana da munafinci a tare da shi yayan uwa duk wanda imaninsa ya cika to amanarsa ce ta cika haka malamai suka faɗa duk wanda kaga imaninsa ya cika to amanarsa ma ta cika haka duk wanda kaga ya tozarta amana ko al'ummar da kaga an tozarta amana a cikinta to lalle za a zubar da za a zubar da jini za kuma a keta alfarmar masu alfarma da alfarmar ita kanta a cikin wannan al'ummar da al'ummar da kaga amana tana fita daga ciki to dole ne a zubar da jini dole ne kuma bayan an zubar da jini kaga mutunci baya da kima kamar yadda yau muke gani a kasar mu Allah ya kare mu ya kuma ci gaba da tsare mu babu damuwa hanya da kaza da hanya kaza an saci wani an kashe wani an karbi kudin fansa an saci mace an saci namiji an saci kowane irin nau'in dan adam kaga ga tozarta amana ga zubar da jini ga kuma keta alfarmar dan adam wannan ma dama ana rayuwa a ƙasar da amana ta yi ƙaranci to wannan abubuwan babu ranar da za a ce sun ɗauke daga cikin al'umma amana ita kaɗai wanzuwarta sai yana yin yaƙi da dukkanin wasu fitintunu da dukkanin wasu bala'o'i na al'umma Allah kai mana magani wa ukilat amwalun nasi bil batil sannan idan amana ta ta tafi daga guri za a dinga cin dukiyan mutane ta hanya haramun da sabon Allah malamai suka ce a lokacin da al'umma ta zama haka abin da ya fi cutuwa a irin wannan yanayin in ga cewa amana ta tafi ana zubar da jini mutunci ana keta alfarmarsa malamai suka ce to ba abin da ya fi cutuwa kamar ƙasa ƙasar da ake hakan tafi kowa cutuwa domin za su gadarwa hattar ahfat hatta al jikokin da za su zo su zo musu a baya za su zo ne saraya a cikin kaskanci Allah ya kare mai tsare mafi munin cin amana shine mutum ya ci amanar addinin Allah mafi munin cin amana shine mutum ya ci amanar addinin Allah cin amanar addinin Allah shine kuma cin amanar Allah babu wanda ya asara a rayuwarsa ta duniya ba wanda ya tozarta ya wulaƙanta ya ci da baka irin mutumin da yake cin amanar addinin Allah na samu labarin wani malami a wani gari ba zan ambaci garin ba ina jin daga shekaran jiya zuwa jiya na samu labarinsa irin shinkafar da gwamnati take rabarwa tirela biyu aka ɗauka aka bashi a wata ruwayar tirela uku wannan malami sai dinga ɗaukan wannan shinkafa yana sayarwa wallahi la'azim ya dinga daukan wannan shinkafar yana sayarwa a irin wannan yanayin da al'umma suke cike na talauci da bala'i to malamin da ya haka a daidai lokaci guda fa wallahi ba iya talakawa ya ci amana ba hatta addininsa ma ya ci amanarsa hatta ubangiji ma ya ci amanarsa a wannan lokacin domin lokacin da aka ɗau wannan shinkafar aka bashi an ba shi ne a mazauninsa na wakilin Allah da wakilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ƙasa wannan martabar da wannan kimar da ya barar ya zubar subhanallah ta fi komai muni da aibu a cikin al'umma ya Allah ka shiryar da mu ya Allah ka ganar da mu gaskiya wallahi wannan shine abu mafi muni wannan fa yana daga cikin dalilan da yasa 'yan siyasa suka raina malamai har sun fi ganin kimar mawaka a wani lokacin wallahi da 'yan fim akan malamai saboda yanda wasu wasu ba wasu daga cikin malamai suka zama masu haɗama da kwaɗayi da san duniya da fadanci da ƙasƙantar da kai a wajen wanda sun fi su matsayi sun fi su kima suke da qur'ani suke da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa zan billah idan har malami zai wulakanta kansa a gaban dan siyasa me dan siyasa zai baka mai yake da ci daga ranar da yayi shekara hudu ko shekara takwas an gama bayaninsa sai abin da ya ɗauka ko na sata ko na haramun da yake wuyansa kai fa wakilin manzon Allah ne akan kujerar har ka koma ga Allah a matsayinka na malami Allah ka gyare Allah ka shiryar da mu cin amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mummunar ɗabi'a yau kuma malamai da yawa da sunan addini na jabu sun ci amanar Allah sun ci amanar manzon Allah maimakon su koya mutane alkitabu wa sunna sai su ɗora mutane akan afkar na wasu mutane da ba za su iya ceton kowa a gaban Allah ba a zo a dora ka kan tunanin wani kana gani wani yana nan yana yi wa hoto da zane sujjada kwanan na aka nuna bidiyon wani yana nan bidiyon yanzu a wayar mu zo ya jingina a jikin hoton Shehu Tijjani sai ya nuna Shehu Tijjani ya ce wannan shine Allah Ya shi shine manzon Allah Ya ne shine Inyasi sai da ya ce shi kuma Inyas shine Allah din shine Annabi Muhammad shine kuma Allah din a karan kansa wannan cin amana ne a cikin addini cin amana ne Allah ɗaya ne yana nan a Qur'ani yayi bayani kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na rantse da girman Allah duk waɗanda suka ɗora waɗannan akan wannan rababbiyar aƙidar wallahi yahmiluna awzarahum kamilatan yawmal qiyama na rantse da Allah sai sun ɗebi zunuban wannan mutanen sun tafi da sura na gobe kiyama wahdatul wujud wai ka zama shi ya zama kai ka tafi a shi ya tafi a kai ka narke a shi ya narke a kai wai ka zama Allah Allah ya zama kai ka narke a Allah Allah ya narke a kai Allah ake siffantawa da ya narke subhanallah wannan kazamar akida ce najasa ce a cikin al'umma yana daga cikin mafi girman cin amanar Allah da cin amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da wannan aƙidar in fito sun yaƙe su ba sun haramta sun mai da mutane kan kitabu wa sunna kafara su ɗaya ce su dawo su yi riko da ƙur'ani da Sunna su ajje mafarki su ajje tunani su ajje khayalat inda suke kai na ɓata da shiririta su dawo su ɗora mutane akan bin annabi shine shirya annabi kadai zaka bi Allah ce in tuti'u tatadu wa ati'u Allah wa ati'u rasul wa man yuti'i rasula a ata Allah manzan Allah kadai shine abin bi da shi ake wa biyayya ta dafa duk wanda ba manzan Allah ba in baka bi shi ba baka saba kowa ba ul in kuntum tuhibbuna Allah ne Allah ya ce fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulullah ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba manzo Allah ya ce duk al'ummata za su shiga gidan aljanna sai wanda yake sahabbai cikin mamaki suka ce wane ne zai kiyama aikin Allah manzo Allah ya ce duk wanda ya min ta'a zai shiga aljanna wanda ya saba min zai shiga wuta Allah ya karba mu da shiga wuta yayan uwa masu daraja istadana ibnu umar radiyallahu an wa ibnu li umar wani ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina umar ya je ya nemi bashi wasu daga cikin malaman tarihi suka ce shine ubaidullahi ɗa ne a wajen umar ɗan khattab Allah ya ƙara masa yadda sai zo wajen abu musa al'ash'ari Allah ya ƙara masa yadda lokacin abu musa al'ash'ari shine gwamna a kufa sai ce ka bani rance daga cikin baitul mal na dukiyar musulmi daga cikin kudin gwamnati yace ka bani rance zan je ne kasuwanci sai Abu Musa ya ce zan baka rance ka je kai kasuwanci amma zaka dawo da kudi ba tare da an tauye komai ba ba kuma ma neman karin komai daga gurinka amma ka je kai kasuwanci kawo mana faqala yana nan ada kan haka sai sayyidina Umar ya ji labari bayan ma an yi kasuwanci an ci riba sai na Umar ya ji labari sai ce to a kirawo masa Ubaidillah Ubaidillah na zuwa sai Ibn Umar sai na Umar ya ce masa yace lokacin da kaje kai kasuwanci sai ka je siyan kaya masu sai da kaya za su yi maka ragi su yi ma ragi sosai saboda kai ɗana ne ni amirin mu'minin yace haka lokacin da ka je za ka siyar za a siya a ƙara maka riba saboda kai ɗana ne ɗan amirul muminin ya ce to in gaya maka abu na farko wallahi tabbas tilas abin da na faɗa haka za yi sai ka raba wannan ribar da ka ci gida biyu daidai da daidai ka ba mu rabi mun bai da ita biyu talmalin musulmin domin duk musulman duniya suna da haƙƙi akan wannan kasuwancin naka kasuwanci ne da ka ci riba a ƙarƙashin alfarmar babanka amirul muminin sai na umar ya raba dukiyar gida biyu daidai nan take hankada ta baitul malin musulmi sannan bashin da aka bashi ya karbe ya mai da shi shi cikin dukiyar gwamnatin kufa bayan nan ya kira ba musa ya sannan ya zargi yaron mummunan zargi da cewa kana nema ka yi amfani da alfarma ba ka kyauta ba baka da zuciyar da za ka je ka nema a dukiyarka sai ka bi salon kafaɗar mahaifinka ka je ka tsaya da ƙafafunka bana bayan ya yi masa mu'anaba ya zarge shi sai ya dawo kuma sai ya abu guda ɗaya sai ya juyo kan gwamnan da ya bashi bashi sai da ya masa ukuba ya ɗanɗana masa aya ya kuskurantar da abin da ya yi don me zai ɗauki bashin gwamnati don ina ka ɗauka don ina shugaban ƙasa ka ba wa ɗana haka ka ba wa ragowar 'ya'yan al'umma bashi daga cikin dukiyar ba dukiyar mutanen kufa ba ce me ya kawo alakarta da mutumin da yake rayuwa a Madina na tabbatar zukatanku da dama za su ce ina ma haka shugabannin Najeriya suke ina ma haka shugabannin al'umma suke ina ma al'umma za ta dawo kan ɗanɗananta na addini musamman a gwamnatin da ake mata lakabi da muslim muslim ticket ya uwa masu daraja wannan shine shugaba adali shugaban da ya kula da mutuncin al'umma za ka same shi fala Habibi, biha sadiqan baya ɗaukan dukiyar al'umma ɗin ya bada ita ga abokinsa wala kariban ko makusancinsa wala hisban ko jam'iyyar da take mulki ko jam'iyyar da take mulki a lokacin ya zo daga Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi bai taba mana hudu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce sai ya ce la imana liman la amanata lahu babu cikar imani ga mutumin da bai da amana wala dina liman la ahada lahu babu addini ga mutumin da bai da cika alƙawari Imam Ahmad ne ya rawaito wannan hadisin bal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga ayatsin cikansa wajen tozarta amana wannan ne yasa ma aka rawaito annabi yana yawan yin wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana Allah ina neman tsarin ka da same ni da da cin amana Allahumma inni a'udhu bika min al-khiyanati Allah ina neman tsarin ka da in tsinci kaina daga cikin masu cin amana fa innaha bi'satil bitana tir tir da abokin shawara idan ya zamanto shine mai cin amana a cikin al'umma ko kuma mai baka shawara shine cin cin amanar da take cikin zuciyarka wannan ne yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yaga wani sahabi daga cikin sahabbansa yana da rauni fa innahu la yusnidu ilaihi shay'an min almas'uliyya masuliyya zaga annabi baya yadda ya bashi wani abu na jagoranci in dai annabi ya kalli sahabinsa yana da rauni baya bashi jagoranci haka ya ga abdurrahman bin samra ya ce la tas'al al-imara kar ka yadda ka tambayi mulki annabi ya hana shi haka abu zar Allah ya kara masa yake cewa wata rana na je wajen annabi na ce masa ya rasulullah ala tasta'miluni ba za ka bani jagoranci ba qala fadaraba yadahu ala mankibi annabi sai ya dau hannunsa masu albarka yadda kika fadar abu zar sai da yadda kika fadar sai ya ce ya abazarrin ya kai abazar da ifun, kai mutum ne mai rauni Abinda ya sa annabi ya ce Abu Zar mutum mai rauni kada wani ya kawo a cikin kwakwalwarsa cewa Abu Zar mai rauni ne ta yadda an ba shi dukiya al'umma zai ci ba haka bane hadisai sun yi bayani menene raunin Abu Zar Abu Zar da gaskiyar rauninsa shine yana ganin dukiyar maraya ma idan babansa ya rasu bai kamata a ajiye har sai ya girma a bashi gado ba abin da yake gani to tunda babansa ya rasu shi kuma bai kai ga ci ba ga talakawa nan da al'umma ai su sun cancanci ci yana ganin kawai aje a raba musu gaba daya kada su kwana da yunwa dan me za a ajiye dukiya ta kwana da yunwa ga mabukata shi ra'ayinsa kenan Abu Zar yana ganin cewa bai halatta ga mutum yana da abin da zai ci yau ya kuma ajje na gobe ba a bari goban aje a nemo na goban to don haka idan aka bashi dukiya dukiyar al'umma duka zai je ya raba talakawa sai kuma abin da ya zo kaga zai jefa al'ummar cikin eh, recession saboda kawai rabarwa zai a shiga sai yanda ta yiwu Allah in ya kawo kawai a raba shine annabi ya ce masa kana da rauni kana da rauni ya abazar innaka da'ifun wa innaha amana shi kuma wannan jagorancin amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama sannan ranar gobe kiyama kaskanci ce da nadama duk wanda yayi ta in dai bai sauke hakkinta da ya cancanta da ita ga kowa ba manzo Allah ce zai tashi cikin kaskanci da nadama wannan fa bayanin yana da kyau duk wani jagora da ake kira da suna gwamna da kowace jiha ya saurara da kyau ya ji manzo Allah da ya ce sai ce illa man akhazaha bi haqqiha sai wanda ya rike mulki yayi mulkin ya sauke haƙƙin da mulkin yake bukata wa adda alladhi alaihi fiha ya kuma sauke nauyin da yake kansa na mulkin babu talaka ba mai kuɗi ba mara lafiya ba gurgu ba mai kafa ba makaho ba mai gani kowa sai ya kwana cikin ƙoci a mulkinka kowa sai ka kai masa abinci kowa sai ka samar masa da magani irin yanda kake walwala da nishadi da kai da iyalanka haka ake so talakawa su yi walwala da nishadi da iyalansu irin yanda kake da kariya ta rayuwarka kar ta fada cikin hadari sai ka samar wa da al'umma wannan kariyar muna da 44 local government wannan 44 local government ɗin da jama'a su da ruwan shansu da hanyoyin da za su wuce da inda za su je da inda za su dawo wallahi alazim wallahi alazim sai an tsaye da gwamnan Kano da ya wuce wancan da wanda ya wuce wancan da wanda yake ci yanzu Allah ya tambaye su kowa da adadin population ɗin da ya riska wanda duk ya mutu akan ganganci wallahi alazim kai Allah zai tsaye da tambaya ya yi wance ta rasu kai babban fa abin mamaki shine Allah ce wa idhal ma'udatu su'ilat bi ayyi zambin utilat wacce aka binne da ranta ita kanta ma Jamaluddin al-Bagawi Jamaluddin al-Qasimi yace sai an tambaye ta menene laifin da kika yi aka binne ki Jamaluddin al-Qasimi yace to yaya wajjaha tambaya za ta zama ga wanda shine yayi kisan to adadin kuma wanda aka kashe bisa ga zalunci ko sakacin jagoranci duk ba sai an tsaye da gwamna kowanne yayi bayanin ya aka yi ya mutu sai an tsaye da shugaban kasa ya aka mutane suka mutu to yanzu kuma al'ummar mutuwa take da yunwa da heart attack yunwa na rantse da Allah tana kashe mutane a wannan zamanin da tension da damuwa zukatan mutane da yawa wasu sun yi fanfin sun mutu saboda rikita-rikitar al'umma da kuncin rayuwar da ake ciki duk kuma amana ne a wuyanku Allah zai tambaye ku ranar gobe kiyama kar ka yadda ya kai wanda kake da jagoranci ka sake ka je ka haɗu da Allah ka saci duk kuɗin local government ka saci na state government ka saci kuɗin federal government wallahi alazim kayi wa kanka barna kun ji ba annabi abin da ya faɗa alaihi salatu wassalam illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha subhanallah kun ji dai abin da annabi ya faɗa in maimaita innaka da'ifun wa innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alayhi fiha innaka da'ifun Abu Zar ba za mu baka mulki ba kai mai rauni ne wa innaha amana mulki ba amana ce Allah yana bibiya wa innaha yawmal qiyamah mulki da kake gani ranar gobe kiyama khizyun wanda yayin shi yana cikin kaskanci wa nadama da gatsa yatsa da yin nadamar dama bai yi ba illa man akhazaha bi haqqiha sai wanda ya karbi mulkin ya sauke haƙƙin da yake kansa wa adda allazi alaihi fiha ya kuma sauke haƙƙin da yake wuyansa na al'umma haƙƙi na makafi haƙƙi na guragu haƙƙi na masu bukata ta musamman haƙƙi na samari haƙƙi na 'yan mata haƙƙi na yaran da suke ciki haƙƙi na waɗanda aka haifa haƙƙin jarirai haƙƙin waanda ake shayarwa ko waɗanda aka yaye haƙƙi na magidanta haƙƙi na waɗanda suka yi ritaya daga aiki bayan da sun yi wa gwamnati hidima yanzu suna buƙatar hukuk ɗinsu su dawo cikin aljiwansu ɗin su ma taimaki iyalansu haƙƙi na namace tsohuwa haƙƙi na namiji tsoho haƙƙi na wanda yake musulmi da haƙƙi na wanda yake ba musulmi ba haƙƙi na wanda yake da addini da haƙƙin wanda baya da addini duk wallahi insaniya suna neman ka a takaice a tsururuce a mulmula a guri guda ce sai an tambaye ku haƙƙin dabbobin da kuke rayuwa da su suna da yunwa sun samu hanya sun ci abinci an yi kiwon su akan tsarin Allah da tsarin manzon Allah me al'ummar za ta ci ba sai kun ba ci kulawa domin sai da na Umar Allah ya kara masa yadda yana cewa ina yin kwalta akan hanya tsoron kada wani jaki ko jaka akan hanya ta tuntube domin na san ni Allah zai tuntuba ya akai ban kawar masa da abin da zai hana shi tuntube ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi al-muslimu wanda ake cewa musulmi tsantsa man salima al-muslimuna min lisanihi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa da zagin sa da sa, da gibarsa sa. yadihi kana suka kubuta daga cutarwa sa domin ba zai saci dukiya al'umma ba wal mu'minu wanda ake cewa kuma mu'mini a cikin al'umma kaga wancan musulmi kenan kamar ka tambayi annabi to waye kuma mumini wanda ya dara musulmi matsayi manzo Allah ya ce shine man amina hunnas wanda mutane suka aminta da shi ala dima'ihim cewa zai kare jinanansu ba zai bari a zubar da jinayensu ba wa amwalihim wanda mutane suka yadda da shi a dangance da dukiyoyinsu cewa sun san ba zai taɓa fuska daga cikin dukiyoyin al'umma ba ya zo daga abdullahi dan masaud Allah ya kara masa yadda yake cewa كنت أرعى غنما لعقبة لعقبة ابن أبي مؤيتين yace ni ina yin ina kula da kiwo na dabbobin mutumin da ake cewa Uqbah bin Abi Mu'ayt mana Uqbah bin Abi Mu'ayt yana da garkan dabbobi wanda yasa jagoran ya kula da dabbobin ya dinga biyan sa shine Abdullahi bin Mas'ud wasu malamai suka ce a wannan lokacin ba Abdullahi bin Mas'ud din bai musulunta ba yana yaro kankani sana'arsa kenan shigen sana'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ina cikin kiwon dabbobi famar rabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yazo ya same ni yazo wucewa ya gani ina wannan kiwon fa kala sai annabi yace ko kuma yace annabi ya wuce wa abubakarin tare da shi ne sayyidina abubakar fa kala sai annabi yace ya gulam ya kai yaro hal min laban kana da wani ɗan nono da ka tatsa asalkarka ka rage ka ba mu ɗan sha Halmin laban ƙala ƙultu ya ce sai na cewa annabi na'am e akwai nono walakin ni mu'taman sai dai ni ba gari ba dabbobi na ne, ba mallaki na ne. ni kawai mai gadin su ne da kula da su ba nawa bane ballantana in baka dame su yana nan shi ka ya iya sarayen maka da haƙƙinsa sa ya iya sarayen maka ya baka amma ni kawai gadi aka bani yanzu duk nonon da na tatsa a wannan dabbobin in na koma da dabbobin da nonon ma'abocinsu nake sallama wa haƙƙinsa ni ma ba ni da haƙƙi a cikinsu wannan ita ce amsar da abdullahi bin mas'ud a wancan zamani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ya gaya wa fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi fa hal mi shatin to akwai wata akuya lam yanzu alaiha alfahal wanda dan bunsuru bai barbare ta ba akwai akuya budurwa wanda ba ta da ciki ba ta samu saduwa ba ko kusanta dan bunsuru qala fa ataituhu bishat bishatin yace sai nazo masa da wata budurwa akuya fa masaha dar'aha cikin mu'jiza sai annabi ya shafa hantsar dabban tsatsanta inda nono yake bubbugowa fa nazala labanu nan take sai nono ya sauka akan hantsarta fahalabahu annabi ya tatsa fi ina'in a wani kore ƙwarya shariba annabi ya sha wasaqa ababakarin kuma ya shayar da sayyidina abubakar thumma qala lid sai nan nan take annabi sai ya ce wannan hantsa ta akuya iklis koma yanda kike fa kala sa sai ko ta koma ta koma yanda take Kala summa ataituhu ba'da dhali ba'da haza yace bayan wannan lokaci an dan samu shekaru ko kwanaki sai na zo na samu annabi fa ya rasu rasulullah sai na ce masa ya ma'aikin Allah allimni min hazal qawl yana ganin wannan mu'jiza ta annabi yadda da manzon Allah yace kawai sai na je na same shi nace to koya mun wannan maganganun da kake yana nufin alqur'ani koya mun alqur'ani nayi imani na yadda da kai na ba addinin ka na sallama maka sai annabi yace fa masahara fa qala sai qala sai abdullahi bin mas'ud ya ce fa masaha ra'asi sai ya shafa kaina wa qala sai ya ce yarhamukallah Allah ya maka rahama shikenan abdullahi bin mas'ud ya gama yarhamukallah annabi ya kalle ka ya ce Allah ya maka rahama ai anyi, ai anyi!" Allah ka hada mu da manzon Allah yace yarhamukallah Allah ya maka rahama fa innaka gulaimun muallam sai annabi ya ce kai dan yaro ne wanda muna sa ran zaka zama malami sai da Abdullahi bin Mas'ud ya zamanto babu wata aya a Qur'ani sai da ya san inda ta sauka a inda aka sauke ta a ranar da aka sauke ta sai da ya san Makka da ayar da ta sauka a Makka ko Madina kai sai da ya zamanto daga cikin malaman al'ummar Annabi Muhammad irin Abdullahi bin Mas'ud da wahala me yasa yayi wannan nasarar tun yana yaro karami yana da amana Allah ka sa mu zama masu amana ya zo daga Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alamar munafiki abu uku ne in yayi magana ya ƙarya in yayi alƙawari ya saba in aka amince masa ya ha'iye ha'inci ya zo daga Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi ya ce iza haddasa rajulu iza haddasa rajulu rajulu idan kaga mutum yana magana bi hadisin da wata maganarsa sun maltafata sai kaga ya waiga haka mutum ne yanzu yake baka labari yana cikin baka labari sai haka ya waiga nan ya ƙara waigawa nan dan ya ga akwai mai tahowa alamun da ya ga mai tahowa zai shiru bai face maka amana nake ba kawai hadisin da kai la'akari da shi manzo Allah ce idan mutum yana magana sai yayi waiga haka manzo Allah ce fahiya amana wannan hirar da kuke da shi amana ce baka bukatar sai ya ce maka amana ta riga ta zama amana har abada ba za ka dauki wannan maganar ka je ka kai wani ba Allah ka samu dace ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi Muhammad ya ce addil amanata ila man itamanak kuma da amana ku ajiye ta ga wanda suka aminta da ku wala takun man khanak kai wanda ya ha'ince ka ma annabi ya ce karka rama karka ha'inci wanda ya ha'ince ka ba a so ka dauke kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani la takhunu allaha war rasula kar ku ci amanar Allah da manzansa wa takhunu amanatikum ku ci amanar junayenku wa antum ta'lamun ahalin kuna sani wa alamu ku sani annama amwalukum annama amwalukum hakika kadai dai wannan dukiyoyin naku wa auladukum da yayayanku fitnatun fitna ne a gare su kada dan su ku ci amanar wasu wa anna allaha indahu ajrun azim lalle lada mai girma yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala wata ayar ta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah na umarta ku da ku ajja amana zuwa ga ma'abotanta ga masu haƙƙinta, wa idza hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci na adalci imam ibnu jauzi Allah ya kara masa yadda yake cewa ya nakalci magana daga wajen wani bangare na malaman tafsiri mai yawa suna cewa annal amanata fil qur'ani al karimi ala salasati aujihin ita amana a qur'ani in dai kaga qur'ani ya ambaci amana galibi ba ta wuce fassara ko ma'ana guda uku wasu daga cikin ayoyin Qur'ani idan suka yi magana akan amana suna magana ne akan alfara'id cewa kowa ya ajje wajibin da yake kansa na ibada sallah azumi zakka hajji wasu ayoyin na Qur'ani da suka yi maganar amana abin da suke nufi kenan misalin wannan a Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah ya ku wanda kuka imani kar ku ha'inci Allah war rasula kar ku ha'inci manzo Allah Wata kunu amanatikum ku ci amanar addininku da ibadojinku fara'id kenan ina ba ta Shi ne wata wa takhunu mu an antum ta'lamun a halinku na sanyi. Wasani idan kaga a ƙur'ani a wasu ayoyin an ce amana to tana nufin alwada'i ajiya dukiyoyin talakawa da suka rataya su ake nufin a kula da su kamar faɗin Allah inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila aliha inna allaha amurkum allah haqiqa yana ku an addul amanati ila ahliha mai da amana ga ma'abotanta na uku al-iffa in dai qur'ani ya ambaci amana to baya tsallake kamewa ba ruwanka da dukiyar wani ka ha'ince shi ko ka ci amanarsa wasiyana da tsare dukiya da katange ta daga fadawa hannun miyagu sai dai a jefa ta a hannun mutanen da ta tantanta kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna khaira man ista'jarta mafi alkhairin wanda zaka bawa aiki ko ka bawa aiki alqawiyu mutum ne mai karfi al'amin amin kuma amintacce Ƙarfinsa zai sa ya hada kowa ya ketaro ya zalunci al'umma karfin amanarsa zai sa zai danka amanar a hannun kowa ba tare da ya ci ba shine ma'anar ya uwa masu daraja a gurguje a a a duk majalat inda da zaka ji an ambaci amana to galibi wayannan guraren ake so amana ta shiga ba a so amana ta fita daga cikin wayannan guraren da zan ambata yanzu su ne guraren da ake so duk wanda ya tsinci kansa a ciki ya tsare amana a gurin na farko addini duk wanda yake da addini to sai ya tsare amanar addinin dan wanda za su yi maka bore ko tawaye ba zai sa ka gaya musu abin da suke so ba kamar rigimar da ake yanzu tsakanin mutanen gari da malamai akan zanga-zanga malamai har abada ba za su ji nauyin wani mutumin gari ko waye su kasa faɗar abin da shi Allah yake so ko manzon Allah yake so ba kamar shugabanni azzalimai ko da za su kwankwatse malamai baya halatta malaman su ji tsoron waɗannan shugabannin su kasa gaya musu gaskiya babu dalili saboda mutuwa hanyar kowa ce ita kuma da'awar ta gaji haka an jefa annabi an fasa makeya an an soke shi an masa kazafi an masa kage an masa shari an ce man mawaki an ce masa majnun an ce masa kaza an ce kaza wannan bai sa ya waiwayi kowa ba sai Allah Allah ba ƙara gaya masa yake fasda bima tu'mar ka tsage abin da ka sani na gaskiya ba tare da kai shakkar mai shakka ba wannan shine addini tsare shi da katange shi da ba shi kariya ba dare babu rana ba tare da tsoron mai tsoro ko zargin mai zargi ba wannan ita ce amana ita ce mas'uliyar da take kan malamai a kowane zamani a kowane yanayi a duk kuma halin da suka tsinci kansu Allah ka ba mu ikon saukewa gaba ɗayan mu da malaman da mu almajiran su abu na biyu al'arad mutuntaka dole ne amana ne tsare mutuncin al'umma amana ne tsare mutuncin mutane wal amwal amana ne tsare dukiyoyin mutane wal ajsam amana ne tsare jukkunan gaggunan jukkunan mutane wai na ji labari kwanan nan a gidan rediyo ana bayani ina jin in ban manta ba gidan rediyon freedom ne ana labarin cewa wasu an kai gawa da su an binne bayan an dawo sai suka koma suka hauke gawar suke ciran sassan jikin ita gawar da suka binne wannan shine karshen cin amana shine karshen tozarta dan adam Allah kai mana maganin su wal arwahu da kare rayuka wal ma'arif da kare mutanen da aka san su da mutunci wal ulum da kare harkar da ta shafi ilimi wal wilaya da kare tsarin shugabanci wal wusaya da kare tsarin da ya shafi wasiya was shahada da kuma shaida sai an tsare mutuncinta wal qada'u haka abin da ya shafi hukunci a kotu wal kitabatu da rubutu a ya rubuta adalci a tabbatar da adalci a rubuta daidai wa naqalul hadith haka wanda zai rawaito zance ana buƙatar yi amana ya rawaita dodi daidai ya faɗi iya abin da ya rawaita wal asrar haka sirrukan da suke tsakanin mutane akwai amana a cikin su wal risalat haka ƴan sako da sakonnin da ake turawa akwai amana as-sam'u haka ji akwai amana wal basaru abin da ka gani shi ma akwai amana da dukkanin sense organs na dan adam su ma akwai amana a karkashin su Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suq al-qada wa shamatati al-a'da Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha